daga halin da ake ciki ba wanda bai san ga halin da ake ciki ba. Gama Allah dai ya kawo mu wannan annoba ta corona virus.